خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka yi alkawari jiya akan cewa yau ma akwai wannan zama na wannan muhadara ko kuma lacca da za a yi wanda za a tattauna da harshen hausa kamar yadda jiya an tattauna akan harshen turanci wanda muna da magana ne akan business ethic and economic empowerment in islam wanda malam ya zo na son zai bayani tun da hausa za a yi a wannan din kamar yadda dai muke cewa wato ba na son ba da muhimmanci akan in an bari sunan mai lacca sai an yi taima mutane labari a bata lokaci game da cewa shi wane ne ko ina galibi maganar abinda mutum zai faɗi shi ke bayyana abin nan dinsa wasu ma hasali har shi ya sa mutane suka koma wajen sauraron lacca shaksiya suke bi in suka ga suna kawai an ce sunan wani ne su ce ya kamata mu in suka ga wani suna wanda ba su saba jin ana ta ba su labarin wani su ce ba za su ba ba shaksiya ake bi ba menene mutum zai faɗi lokacin da ya zo magana shi za ka ga kallo ba jiki ba ko matsayi ko wani abu a'a maganan da ya faɗi ta yi daidai ko ba daidai ba ya zama lokaci da yawa sai in gana ba na so in gabatar in ce wani shi ne wani shi ne mai kaza shi ne mai kaza kai ka saurari dai abu zai faɗi ina fata an gane shi yasa ba sai na ce dr ahmad bello dogarawa mai kaza mai kaza ba ne sunan kawai zan faɗi shi ne kuma mun faɗi tun da cewa shi ne zai gabatar da wannan to abin da zai gabatar shi ne topic ɗin kenan abin da za a yi magana a kai shine menene matsayin musulmai a tsarin kasuwancin najeriya a cikin wannan abu an kasa shi shi ma kashi biyu wanda kashi na ɗaya daga ciki shine matsalolin da ke tattare da musulmai a tsarin kasuwancin najeriya shine bangaren abin nan sannan gudunmawar 'yan kasuwa musulmai don cin gaba musulunci da al'umma ya za a sai kashi na biyu abin nan kalubale da musulmai game da salon kasuwancin duniya sannan kalubale ga musulmai game da karfin tattalin arziki gida da waje waɗannan su ne kusan hanyoyin da malam zai biya tattauna a kan su da kuma sauran abubuwan da za su taro ta bangaren malam wanda ba mu hasashe su ba cikin wannan abun nan muna fata Allah ya mana mafaka a tare da bata lokaci wani ganin zan gabatar da abun magana wajen malam malam Thank you.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 محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا قار قودي وألا تبارك وتعالى da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci da ke farfajiyar islamic learning center a kan layin katuru unguwar sarki kaduna a wannan safiya ta lahadi takwas ga watan ramadan hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya dace da bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da takwas a kalandar albashi kamar yadda aka sanar da mu matashiyar magana a wannan safiya na da alaƙa ne da yanayin kasuwanci irin na wannan zamani da kuma inda musulmi musamman na najeriya suka kwana da kuma inda ya kamata su dosa to sai dai ina so in tunatar da cewa asali a gayyatar da aka bani kashi na biyu ko ɓangare na biyu na maudu'in aka nemi in tattauna kasancewar akwai wanda aka sa rai zai tattauna ɓangaren farko to amma kasancewar da dukan alama a yanzu ni ne zan tattauna duka ɓangarorin to dama ɗabi'a ce ta magana ba za ka yi tsalle ka fada kan wata gaba ba ba tare da shimfiɗa ba don haka nake fata shimfiɗar da dama ne nufin gabatarwa ta ɗauke mas'uliyar da aka ɗora mani na ɗaukan kashin farko ɗin wanda da ba shi ciki ta yadda zai zama a ƙarshe dai insha Allahu ba za a samu tsinkewa ba a cikin bayanin da za a gabatar ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya bani dacewa wajen gabatar da abin da Allah ya kaddara zan gabatar kamar yadda muke roƙonsa da ya sa ku masu sauraro ku zamanto kun yi sauraro ta yadda ya dace domin a ƙarshe a samu cikakkiyar fa'ida a cikin abin da za a tattauna a wannan zama insha Allah al'ummar musulmi al'umma ce da ke da siffofin da suka ke ɓanta da su al'umma ce wadda ke da siffofi da take banta da su daga sauran al'ummomi tarihi ya tabbatar da cewa al'ummar musulmi ta kasance a bar alfahari saboda bunƙasar da ta yi a fagen ilimi da siyasa da tattalin arziki da tsarin zamantakewa irin wanda duniya ba ta taɓa shaida irinsa ba daga cikin abubuwan da wannan al'umma ta yi fice kuma ta shahara da su akwai maganar tattalin arziki da kuma bunƙasa tattalin arzikin ta hanyar kasuwanci da sana'o'i don samun dogaro da kai da taimakawa kanta da ma kawo amfani ga waɗanda ba cikinta suke ba wannan ya sa aka wayi gari al'ummar musulmi ta shahara ta samu takardun ta wuce gaba ta zama abar koli ta zama dole ba a iya cika duk wani bayani ko a kammala duk wani tarihi ba tare da an ambace ta ba saboda irin rawa da ta taka ko kuma take takawa da jagorancin da take yi wa duniya baki ɗaya a wajen wayewa da kuma ci gaba a kowanne na rayuwa amma yau da gobe da bahaushe ke cewa bai bar komai ba sa'ad gari a yau ba buƙatar a kawo wani bayani na wani alƙalami ko ƙididdiga da wata cibiya ko hukuma ta yi mun san cewa dai a fagen ilimi musulmi sun waye gari sun samu kansu suna baya bayan da su ke gaba a da su ne ake koyi da su sai aka waye gari yau suna ƙoƙarin su koyi da wasu su ba su ne masu badawa sai aka waye gari su ne suke neman a basu su ke nuna tsari su wuce gaba don abi a yau lalube suke ba ma cikin haske ba a dubu gabansu sai zamanto ya tashi daga ci gaba da ake sha'awa ya koma ci gaba irin wanda ake neman tsari daga gare shi a fagen tattalin arziki da hanyoyin tsohon da haɓaka da bunƙasa sana'o'i da kasuwanci sai aka waye gari da musulmi ga inda suke can yau sun zamanto a wani wuri daban da tarihi bai taɓa rubuta irin wannan matsayi ba a gare su in ba a irin wannan lokaci ba wannan ya sa al'amarin ya zama ya fara addabar mutane da inda ka je duk inda ka zaga a kuma ko ina shi aka waye gari abinda ake kokarin tattaunawa kenan wai menene dalilin haka kuma wai in an san dalilin ya za a yi a magance to sai dai da kowa daga cikinmu da ke nan da ma waɗanda ba sa nan inda tunaninmu irin wannan ne wala Allah da mun samu damar samar da tsari da yanayin da zai ba mu dama mu ma maganta matsalolin yawan yawan mu bai yanke kaunar a ce hatta a cikin waɗanda ke nan ba yanzu ko da yake ba na fatan haka amma da yawa yawan dai musulmi ba ma sa tunanin akwai matsala na fi tunanin dalilin matsalar balle su fara tunani game da hanyoyin magance matsalar balle a kai ga zartar da hanyoyin da aka samar waɗanda ake gane idan an bi su za a magance matsalar wannan sa ko da na samu wannan gayyata kuma na ga abin da gayyata ta kunsa da irin abin da ake so in gabatar sai ne farin ciki ba wai don na san ba a taɓa gabatar da irin wannan ba a'a ni a gani na wannan al'amari na daga al'amuran da ya kamata a ta tuna wa juna wataƙila ta yawan nanatawa da kwankomawa zai sa kila musulmi mu shiga taitayinmu mu fara tunani game da mafita in mun gano matsalar don haka ni a wurina wannan maudu'i maudu'i ne da ya dace da lokaci kuma irin sa wajibi ne a rika tunanin samar da su domin a tattauna su a wuri daban-daban a lokuta daban-daban a harsuna daban-daban domin saƙon ya kai yadda ake so yana daga abin da musulunci yake ɓanta da shi kamar yadda tarihi shine akbaru shahidin abin da ya gudana a cikin al'ummar nan a lokacin manya ɗiban fari ɗan mazan jiya sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da waɗanda suka bi bayan su da kyautatawa tabi'ai da tabi'u tabi'in da sauran waɗanda suka zo kuma suka kafe suka nace wajen bin hanyar su za mu ga cewa musulunci shine addini ɗaya tilo da babu wani ba shi ba da ya zaburar da mabiyansa a kan yin aiki da kuma neman na kai ta hanyar kasuwanci ko hanyar leburanci ko hanyar sana'o'i domin ta waɗannan hanyoyi ne ake iya samun mutane su yi abin da zai amfane su su bunƙasa arzikinsu su tsoroci tattalinsu abinda Allah ya ba su na rabo a wannan rayuwa su kyautata shi su kuma kyautata gudanarwarsa musulunci ya yi amfani da waɗansu matakai da hanyoyi domin saita ƙwaƙwalwa da tunanin mabiyansa a kan muhimmancin tashi da ƙoƙari wajen neman na kai da yin abin da zai taimaka wa mutum ya samu dogaro da kansa a ɓangaren hanyar rayuwa ko abin da za a rayu da shi kuma abin da zai kawo walwala da wadata a cikin al'umma arziki ya yawaita talauci ya kau ayyuka su samu mutane su zauna cikin jin daɗi da annashuwa daga cikin hanyoyin da musulunci ya bi akwai tunatar da mabiyansa cewa wannan ƙasa da Allah ya halitta ƙasa ce mai yalwa kuma Allah ya hore ta ne ga mutane don su fafutuka a cikinta don neman abin za su rayu a cikin alkur'ani suratul mulk aya ta goma sha biyar Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa famshu fi manakibiha wa kunu min rizqihi wa ilayhi nushur ku yi tafiya a sasanni na ƙasa kuma ku ci daga arzikin Allah gare shi ne za a ta da ku wannan aya na karantar da cewa ƙasa tana da faɗi tana da yalwa kuma arzikin Allah mai yawa ne ko ba iyakance ta da wani wuri ba cewa nan ne dole ka rayu dole sai ka rayu in ya zama wurin nan bai dace da rayuwarka ba in ta kama ka waye gari ka tsince ka a kano ne a kasuwar ɗan kaba ko kuma kasuwar dawanau ko ka tsinci kanka a lagos ko a inugu a nine mile ko kuma a wani wuri domin dai ka nemi abin da za ka rayu ka dogara da kanka ka tsara mutuncinka ka kare martabarka ka kau da fuskarka daga wulaƙanci to wajibi ne kai wannan tafiya da Allah yake nufi kuma a cikin suratul juma'a aya ta goma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون idan an ƙara sallah ku watsu a cikin ƙasa ku shiga cikin ƙasa cikin duniya wanda zai je sakatariya aikin ofis wanda zai je kelko aikin kamfani ya tafi wanda zai shiga kasuwar shek abubakar mahmudu gumi domin ya yi kasuwanci ya tafi wanda zai je wani wuri don leburanci ya aiki da gumi a biya shi ya tafi kowa ya kama hanya ya shiga ƙasa wabtagu min fadlillah kuma ku nema daga falalar Allah domin falala ce dama ya yi muku da ya hore muku duniya ya hore muku ƙasa ya ba ku lafiya ya ba ku izinin ku je ku nema daga arzikinsa wadkurullaha kafira kuma ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihun domin ku samu rabo rabo irin wanda ba a samun sa sai an bi umarnin Allah baraka wa ta'ala mataki na biyu da musulunci ya bi wajen saita tunanin mabiyansa da nufar da su zuwa ga muhimmancin fafutuka da kai kawo wajen neman na kai ta hanyar kasuwanci ne ko yin sana'o'i ne shine nuna cewa yin fafutuka kai kawo faɗi tashi wajen neman na kai alama ce ta tawakkali ga Allah ta tabaraka wata'ala kuma ma nau'i ne na ibada nau'i ne na jihadi sannan kuma hanya ce da za ta ba ka damar ka samu abinda za ka tsare mutuncinka ka kuma yi sadaka don ka samu lada manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da za ku yi tawakkali yadda ya kamata ku yi tawakkali da Allah ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu ko tsuntsuwa za ta wayi gari cikinta ɗan kwarkwar ba komai amma saboda tsabagen tawakkali ba kwanciya take a cikin sheka ba ya take yi tashi take ta fita ba ta ma san inda za ta ba ba su san abin da za ta samu ba wannan kaikawan wannan faɗi fashin wannan ƙoƙarin da fafutukar sai Allah ya sa mata albarka sai ga ta dawo da yamma cikin shekarta cikinta a ƙoshi sakon da ake isar mana a cikin hadisin shine kai musulmi mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zama ka bai ganka ba wai so ake ka tashi ka yi fafutuka ka yi ƙoƙari ka kai ka kawo ka faɗi ka tashi ka yi gumi wajen neman na kanka Allah sai ya sanya wa wannan ƙoƙarin naka albarka sai ga ka samu abin da za ka tsara mutuncinka da shi kuma idan yi haka to ibada kai sa'annan nau'i ne na jihadi domin wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana tafiya shi da sahabbansa yaƙi ma za su sai aka bayar matashi cikin gaggawa ya wuce matashi majiyin ƙarfi sai wasu daga cikin sahabbai suka ce idan da wannan ina ma da wannan mutumin wannan karsashi nashi da kokari da karfinsa zai juya shi ne zuwa ga jihadi don Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake idan wannan kokari da yake yi wannan su kwana da karsashi da hanzari da yake yi don ya je ya nemo abin da zai ciyar da iyalansa ya tsare zuwa kansa mutuncinsa kada ya je ya bara ko roƙo to shi ma jihadi yake don ɗaukaka addinin Allah a wani hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗaitar da sahabbai da su tashi su nemi na kansu su ci su maya wajen samun abin da za su rayu da shi sai aka ce masa to idan mutum ba zai iya ba ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ai yayi kokarin nemo na kansa din ya samu ya ci ya tsara mutuncin shi ya yi sadaka ai wannan alkhairi ne a shi kenan ka ga in kai kokari ka kai ka kawo wajen neman abin da za ka rayu da shi to wannan ka samu abin da za ka tsara mutuncinka sa'annan ka samu abin za ka samu damar yin sadaka don ka samu lada mataki na uku da musulunci ya bi wajen saita da daidaita tunanin mabiyansa don su gane mahimmancin tashi a nemi abin da za a rayu da shi imma ta hanyar kasuwancin saye da sayarwa ko kuma hanyar yin sana'o'i na hannu ko kuma leburanci don a biya ka musulunci sai ya haɗa umarnin bautawa Allah da neman arziki a lokaci guda Allah tabaraka wa ta'ala a cikin alkur'ani sai ya haɗa umarnin a bauta mashi da kuma umarni na a tashi a nemi na kai a cikin suratul ankabut aya ta goma sha bakwai Allah ta wata ala sai ya ce fattabu inda Allah rizq wa abudu washkuru la ilaihi turja'un ku nemi arziki daga wurin Allah ta tabaraka wata'ala ma'ana ku nemi dukiya ku nemi wadata ku nemi abin da za ku ci ku nemi abin da za ku tsara mutuncin kawunanku ku nemi abin da za ku biya wa kanku larurori na rayuwa wa'budu kuma ku bauta ma Allah washkuru la kuma ku gode masa akan ni'imomin ni'imomin shi akan ku ilaihi turja'un kuma zuwa ga Allah ne za a maida anan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni da a bauta mashi a kuma gode mashi wannan bin nashi sannan kuma ya yi umarni da a tashi a neman arziki daga gare shi dama arzikin nashi shi ne mai azurtawa ko ku nema ya ba ku dama ya ba ku izini ya ba ku lasisi ku je ku nema arziki daga wurin shi hanya ta hudu da musulunci ya bi domin saita tunanin mabiya don su gane wajibcin da ke kansu na tashi su nema abin za su rayu da shi ita ce hanyar yin yabo da masu haɗa tsakanin neman abin da za su rayu da shi ta hanyar sayar da sayarwa ko kasuwanci da kuma yin sallah to yadda sallah da za ta hana su neman abin da za su rayu ba abin da za su rayu da suke nema ba zai hana su yin ibada ba a cikin suratun nur aya ta talatin da biyar Allah ta baraka wa ta'ala ya ce rijalun la tulhihim tijaratun ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الله يقول ce wasu mazaje ne لا la tulhihim kasuwanci saye da sayarwa la tulihim tijaratu kasuwanci wala bai'un da saye da sayarwa ba sa shagaltar da su su hana su yin zikirin Allah la tulihim tijaratu wala bai'un an zikirin layi wa iqamus sala wa ita'iz zakat kasuwanci da saye da sayarwa ba sa shagaltar da su su hana su zikirin Allah da tsaye da sallah a kan lokacinta da ba da zakka domin su waɗannan mazajen ya kafu na yawan ta takallabu fihil kulub wal amsa suna tsoron wani yini wanda a cikinsa zukata da gannai ke jujjuyawa saboda firgici da tsoro Allah sai ya kwantar da hankalinsu irin waɗannan mutanen da ke haɗa wancan da wannan da wancan bai hana wannan wannan bai hana wancan yake liyajzihum Allahu ahsana ma alim ba dai sun yi sallah ba ba sun ba da zakar bayan imani ba kuma sun tayi sun nemi na kansu ba ta yadda ba za a zamanto matsala zamanto matsala ko kuma nauyi liability da wasu su ba to waɗannan mutane liyajzihum Allahu ahsana ma alim Allah zai masu sakamako da mafi kyawun abin da suka aikata wa yazidahum min fadlihi kuma zai musu kari daga falalarsa bayan ya yi masu sakamakon aikinsu ya kuma kara masu daga falalarsa wallahu yarzuqu man yasha kuma Allah na azurta wanda ya so bi gairi hisab ba tare da lissafi ko iyakancewa wannan ke fa'idantar da cewa ashe ba mutumin da yake ibada kawai yake baya neman abin da zai tara mutunci da kan da shi baya neman na kansa to yana da matsala kamar yadda yake wanda ya zama dan duniya kawai bi ma'ana rayuwarsa kawai ya ta'allaka ta wajen neman taro da sisi abin da ya shafi ibada yana da sakaci to shi ma mai matsala ne wanda ya kukuta daga matsalar shine wanda ya yarda ibada zai yi ta yadda Allah yake so duk abin da Allah ya wazarta ko yana zai kokarin kiyayewa amma kuma wannan kokarin shi na neman zama dan lahira tsantsa ba zai hana shi neman abin da zai dogara da kansa ba ya kiyaye mutuncinsa ba ya rayu rayuwar da ta dace ba mataki na biyar da musulunci ya ne wajen saita tunanin mabiya domin su gane alkhairin da ke cikin yin kasuwanci ko saye da sayarwa ko sana'o'i ko kuma dai duk wata hanyar fafutuka ta neman abin da za a rayu da shi shine kwaɗaitar wadda musulunci ya yi a kan waɗansu sana'o'i da ayyuka kuma ya ba da labarin waɗansu annabawa da manzanni na Allah da suka rayu suna masu aikata waɗansu ayyuka ko suna wani nau'in kasuwanci ko kuma wata nau'i na sana'a ko wani nau'i na sana'a ko makamancin wannan ɗauki misalin noma da kiwo da mutane da dama ke ganin kamar yau su abubuwa ne na ci baya duk da irin ɗanɗin alkhairi da albarka da ke cikinsu dangane da noma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce babu wani bawa da zai shuka ko ya dasa wani abu sa'annan wata dabba ko tsuntsu ko wani mutum ya ci daga wannan abin da ya noma ba da izininsa ba fasar an rubuta mashi ladan sadaka akan wannan wannan ba yana nufin in ka noman ka bari kawai a cinye bane wai za ka iya bakin ƙoƙarinka wajen ganin ka kara abinka amma da za a ci ɗin ba da ka ba ma ta iya bata maka rai amma kuma kana da lada a wajen Allah dalilin wannan kaga wannan an kwadaitar da kai na kai noma sa'an hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba da labarin wani mutum cewa wata rana mutumin yana tafiya sai ya ji sauti daga sama ana umurtan wani girgijen ruwa cewa iski hadikata fulani tafi ka je ya kai girgije ta shayar da gonan wani abin kamar wasa sai ya ga girgijen yana ta haɗuwa kuma yana tafiya Yadin faru wata gona kawai sai ya saki ruwa kuma gonan kada aka yi ruwa aka gaba ruwan sai kuma girgijen kawai ya ɗauki sai mutum ya ce kai bari in je in bincika mai ke faruwa da ya tafi sai ya ga wani bawan Allah a cikin gonan yana zagayawa sai ce masa bawan Allah ga abin da na ji daga sama wani kai ne kake yi ne sai ya ce to ni dai ina yin noma kuma duk abin da na samu na amfanin gona ina kasa gida uku kashi ɗaya in cini da iyalina kashi ɗaya in ba da shi sadaka kashi ɗaya in ajiye a matsayin iri don shekara ta gaba muhammin shahida nan shine noma in ka kyautata idan ka kyautata wannan sana'a ɗin za ta iya zama dalilin samun alkhairi da kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa musulunci ba ta wannan bane ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba ya ga mana wannan da kawai dan mu ce Allahu akbar shikenan ba a wai a nuna mana musulunci ya sai ta tunanin mu mu gane mu tashi mu kai mu kawo wajen neman abin da zamu rayu da shi na daga abin da zai kai mu zuwa ga aljanna inda mun kyautata ka dauki kiwo manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa yayi babu wani annabi da Allah ya aiko face ya yi kiwo kiwon dabbobi ba sabai suka ce har kai ya rasulallah yake har ni na kasance ina wa mutanen makka kiwo suna biya na amma wannan kafin a yi masa wahayin farko wahayin da ya mai da shi annabi kuma manzo saƙon da ke cikin hadisin shi ne. an nuna mana wannan sana'a ta kiwo in ma ya zama kai ne mai ita ko kuma kai lebura ne ana biyan ka cewa hanya ce da ke nuna cewa ba tsarkanci ba ne tun daga mafifitar a cikin halittar Allah sun yi sana'ar hannu kamar kira ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sai ya gaya mana labarin annabi dawud da irin sa kuma a wani hadisin ya nuna mana cewa mutum bai ci wani abu mafi tsarki mafi daɗi ba fiye da abin da ya yi da hannunsa na sana'a ya samu kuɗin ya ci da kuma duk wani ciniki ko saye da sayarwa wanda ya kubuta daga abin da shari'a ta hana wai duk wannan ababi ne na saita tunaninmu mu mabiyan musulunci mu masoyan Allah masoyan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama mu gane irin abin da ke gaban mu na wajibcin mu tashi mu nemi na kanmu mataki na shida musulunci ya shaita kwakwale da tunanin mabiya ta hanyar nuna irin albarkar da ke cikin a tashi a yi sammako a fita kasuwa za ka yi sammako ofis za ka yi sammako gwargwadon yadda lokacin aikin yake ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisi wanda yake hasanun ne shi a daraja wanda al'imamu abu dawud da tirmidhi suka fitar ya ce allahumma barik li ummati fi bukuriha ya allah ka sanya wa al'ummata albarka cikin sammako da za ta yi wajen neman abin rayuwa ko ilimi za ka nema yi sammako kasuwa za ka tafi da wuri wurin aiki ne ke ta da wuri gargadon yadda yanayi ya bada domin sammako yin jijjibi na da albarka ta daban domin Allah ya sanya addu'ar manzan Allah su zama ta zaman to karɓaɓɓiya a kan waɗanda suka rayu tare da shi da suke sammakon irin su abdurrahman ibn awu irin su anas dan malik irin su abubakar na siddiq irin su usman dan afan da makamantansu waɗanda suka zama masu sammako ne su fita wannan addu'a allah ya amsa ta a kansu mataki na bakwai musulunci sai ya haramta dukkan wani abu da mutum zai samu inda ya samu wannan abin zai zamanto ta hanyar da ba tashi yayi ya nema ba ko kuma hanyar da shari'a ta yi rangwani a kai ba hanyar nema shine zama kai kai da kanka hanyar rangwane shine kamar a ce yanzu gado ne ka ci ko kyauta aka baka ko makamancin wannan kaga rangwane shari'a ta baka dama ka yi amfani da wannan in dai ba hanyar rangwane ba ko hanyar yin gumi ka nema da kanka ba to shari'a ba ta yarda da abin da duk zaka samu ba da wannan ne yasa aka haramta kwace aka haramta sata da fashi da makami aka haramta cata da riba da makamantansu domin dukansu ba hanyoyi ne na nema da kai ba sannan ko ba hanyoyi ne shari'a ta rangwame ba musulunci bai tsaya a kan waɗannan matakan ba na saita tunaninmu da mu wajen gane muhimmancinmu nema mu yi sana'a mu yi kasuwanci mu yi saye da sayarwa mu yi leburanci don mu haɓaka tattalin arzikinmu mu amfani kanmu da waɗanda ke tare da mu ba sai zamanto kuma ya ƙara da haramta zaman banza da ɗabi'an barace-barace da yawon maula da banbaɗanci da ɗabi'ar allan baku allan karɓe ko allah ya baku ku bamu ya yi haka a matakai guda hudu a matakin farko sai musulunci ya tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi addu'ar alkhairi ga wanda duk ya nisanci zaman banza da dabi'ar maula da roko hadisi ya zo wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar daga Tauban cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce kun ga wannan dukiyar da kuke ganin ta aba ce mai zaki mai daɗi to wanda duk ya samu dukiyar ta hanyar takura mutane ta hanyar zama matsala ga mutane ta hanyar mai da kansa barazana idan ba a ba shi ba zai je zambo to wannan zai zama Allah ba zai sa albarka a cikin dukiyarsa ba kuma zai zama to kamar wanda yake ta abinci ne amma ya kasa koshi yana ta ci yana ta wurgawa a ciki amma ciki ya ki koshi ga an cire albarka wanda ko ya samu dukiyar ba tare da ya kallafa wa mutane nauyin da ba nasu ba a fafutuka ya yi da kansa ya nema to Allah zai sa albarka a cikin abin da ya samu a mataki na biyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yabi wanda duk ya kame daga roƙo kuma ya zamanto mai wadatar zuci dan abin da Allah ya bashi na rayuwa na dukiya sai ya zama ya samu wadatar zuci ya samu kana'a Abu Dawud da Annasa'i sun fitar da hadisi ko kuma al-Imam Muslim dai ya fitar da hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ya samu babban rabo wanda duk ya miƙa wuya ya sallama wa Allah kuma aka azurta shi ɗan abin da yake bukata ya rayu da shi kuma Allah ya sa shi mai wadatar zuciya a mataki na uku sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya lamunta aljanna ga wanda duk bai tsaya yana jiran a bashi ba wanda duk ya tashi ya nemi na kansa to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya lamunce mai aljanna Abu Dawud da Nasa'i sun fitar da hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wane ne zai lamunce min cewa ba zai roki mutane komai ba ni kuma in ce mai shiga aljanna da wani daga cikin sahabbai ya ce ya manzan Allah ni ne manzan Allah kula kuma ce to kai kuma ni ma na lamince maka sai aka yayi gari shi wannan sahabi in yana kan dabba tawa kamar raƙumi ko doki ko jaki idan bulalar dukan dokin ta faɗi ƙasa wani ya ɗauka zai miƙo mai sai ce don Allah aje sai ya sauko ya ɗauka da kansa don bai buƙatar komai a wajen kowa me ce ce manufar dogaro da kai cin gashin kai neman na kai domin kar ka zama matsala ga kanka da waninka a mataki na hudu sai musulunci ya bayyana da sakamako na kaskanci da wulakanci da mummunar makoma ga masu ɗabi'ar bara ko maula ko zaman banza ko neman a ba su ba tare da sun ƙoƙari sun nemi na kansu ba hadisai da dama sun mana ishara da cewa kai bara ko kai roƙo daidai yake da kamar ka sa lauje kana kartan fuskarka ko kuma kamar ka sa makaushi ne ko magogi kamar irin abin goge kaujen nan ka rika kartar fuskarka da shi saboda kana zubar da mutuncin kanka kana wulakanta kanka ka ki tashi kai sana'a ka ki tashi kai kasuwanci ko kai leburanci ko kai aiki haka nan mutumin da yake yana roƙo ko da kuwa da lalurar ta sa shi roƙon wanda aka halasta na wacin gadi in ya zama ya mai da hakan ɗabi'a ya samu amma yana so ya tsara to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wuta ce yake tambayan mutane ko yake roƙon su don haka in ya ga dama ya roƙi yawa in ya ga dama roƙi kaɗan wuta da yake ci a ciki kuma wani hadisin ya ce duk mutumin da ke da ɗabi'ar roƙo ko bara ko neman a bashi to ba zai gushe ba yana haka har sai a ranar kiyama ya zo babu tsoka daya a fuskarsa wasu malaman suka je tashi kwarangwal ne a fuskar ga duk dangan sa lafiya lau amma fuskarsa kwarangwal sai kasuswa saboda za a ya namar fuskar a matsayin azabar da za a yi mashi na dalilin roko ko kuma maula ko ɗabi'a bara da ya sa kansa a kai wasu suka ce a'a wannan ba hissi ba ne ma'anawi ne abinda ake nufi zai zo bai da mutunci ko mana kala zarra saboda inda ka je ka miƙa hannu aka baka to me mutuncin ka kuma babu sai da haka tun da baka da mutunci ran kiyama sai a tada mutumin da ke da wannan ɗabi'ar bai da mutunci ko na sisin kwabo domin ba zai yi ka miƙa hannu kuma ka miƙa kafa ba wanda duk ya miƙa hannu bai iya miƙa kafa in ko miƙa kafa bayan shi zai doro saboda haka zai ciwon baya wannan ya sa wani daga cikin tabi'ai a cikin malaman tabi'ai wata rana yana zaune a masallaci yana karantarwa duk an kewaye shi ana sauraron karatu sai wani daga cikin gwamnoni na wannan lokaci ya shigo masallacin kuma shi gwamnan ana mai kirari da cewa mutum ne mai son a girmama shi ko mai son kada wani ya samu ɗaukaka shi shi saboda haka da ya shigo masallacin wannan malami ya zai sai ya birish da shi kamar bai gan shi ba abin ya da gwamnan nan mamaki yana zai raka a biyu ya samu wuri ya zauna da sa ran cewa wannan malami zai taso ya gaishe shi shi ko malamin ya banza da shi a ƙarshe sai ya sa hannu ya ciro kuɗi ya ba wani daga cikin waɗanda ke tare da shi ya kai wa malamin da ya kai wa malamin sai ya ce a je a maida masa ba bukata shi ɗin nan ɗan kasuwa ne yana da abin da yake rayuwa da shi da aka gaya ma wannan gwamnan haka sai ya taso ya zo wurin malamin ya ce masa da ka kuskura ka karɓa ba sai na sa an datsa hannunka domin ba zai yi ka haɗa ilimi da girman kai ba sai ce masa to ranka ya daɗe kai ba zanna a zanna miƙe kafa ba ai miƙe kafa ne yana karanta wa kai ka taɓa gani wanda ya miƙe kafa kuma ya miƙe hannu ai zai yiwa wai saƙon a nan shi ne ran da aka waye gari ta zamanto kai matsala ce ga mutane har ma an ganta a tashi a tafi saboda lalle idan ka zo sai ka nema a baka to lalle kam ka shiga cikin waɗanda musulunci ya faɗakar da cewa lallai za su samu kansu cikin ƙasƙanci a lahira Allah ya tsare to saboda irin wannan karantarwa da irin wannan saiti da musulunci ya yi wa al'umma al'umma farko waɗanda su ne na farkon da Allah yake wa su Allah wa man asanu min Allah shidda wa nahnu lahu abidun cewa rini ne na Allah ya tsara su ya kawwana su ya ba su abin da bai ba wasunsu ba sai zamanto sahabban farko sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama al'ummar farko ta wannan al'umma mutanen farko manya ɗiban fari ɗan mazan jiya sai aka waye gari sun yi fice wajen neman na kai ba wanda ke tsayawa ya jira a bashi domin kurin su abu huraira radiyallahu anhu Ba ke gaya mana a tarihance cewa baya yin wani abu kullum yana zaune ne a ƙarshen al'amura ya rika yi don ba yana cikin halin suffa ne ma a ƙarshen ya rika kasuwanci shi ya sa ba ra ta wayi gari ƙasa ta zo tana neman ya ba ta abin da za ta sa na dinare ita ma ta fito cikin sauran 'yan mata kamar yadda kowa yake inda ba yi da shi kwata-kwata za ta nema da sai suka yi fice a wajen harkar kasuwanci suka yi fice a wajen harkar sana'o'i suka yi fice a wajen harkar haɗaka musharaka partnership suka yi fice wajen harkar leburanci ka yi aiki a biyaka suka yi fice wajen ƙoƙarin ganin sun samu abin da za su taimaka wa musulunci in an tashi neman abin da ake son a nema domin musulunci ya ci gaba kun dai ba a da'awa idan ba dawa don haka da'awa ba da'awa to za a tafi dawa ko ba za a dawo ba wannan yasa su tun da sun fahimci al'amarin a haka sai suka ɗauka dole ne wannan sadakan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kama yi sana'a ko aiki domin ka bada sai zama suna yi ya so misali irin rige-rige da gasa da sahabbai suka rike yi wajen taimakon addinin dukiyarsu inda talakawa ne za su yi shaida ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa babu wata dukiya da ta amfane ni kamar yadda dukiyar abubakar ta amfane ni ba ashe ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana gaya wa Usman dan Affan jundurai radiyallahu anhu cewa babu abin da zai cutar da Usman na in ma da zai yi daga ranar da manzon Allah ya faɗi wannan maganar ba saboda irin abin da ya na bajinta irin taimakon da ya yi lokacin za a tafi tabuka babu kuɗi ba abin da duk ake nema ba a samu ba bai kai ya kawo ba duk da cewa a wannan rana da abubakar da umar sun yi competition a ranar umar ya ce yau kam in allah ya yarda sai na yi abin da ya fi na abubakar kullum a ce abubakar ke yi ya fi na wannan karan sai na yi fiye da shi da aka ce a zo a tara abin da za a tafi da shi yaƙi umar ya tafi ya raba dukiyarsa gida biyu ya ɗauko rabi ya kawo da ya iso yace ga rabin dukiya ta gaba ɗaya na kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ko bai sa Abubakar abin da ya shirya ba sai sai da Abubakar tinkin tinkin sai da aka taya shi shi kuma ya ce ya manzon Allah dukiya ta gaba ɗaya ga ta na kawo manzon Allah ce Abubakar tun wa kab me kamar wa iyalinka Yake na bar masa Allah da wanzan Allah ku dubi Abdurrahman dan Auf da irin bajintar da ya wajen kashe dukiyarsa ba dan kasuwa ne? ku dubi khadija matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa radiyallahu anha matar da ta taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da lokacinta da shekarunta da dukiyarta da kuma imanin da ta yi da shi har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Aisha shi ba Allah bai musanya mai da wata bai musanya masa Khadija da wata mace ba saboda Khadija babban mai kuɗi ce mawadaciya ce in ka ga dama ka ce milomiya ce koma biloniya amma ta koma ga Allah ba ta da kwandala duk an kashe wajen taimakon addinin Allah zama ta kai aka baka kasuwanci take to sai zamanto abin da ya shahara su kenan suka shahara da shi suka gagari abokan gaba makiya ya zama sai dai su su bada ba a ba su ba to haka abin ya ci gaba ka dauko tarihin tun wancan lokaci har zuwa najeriya za ka iska cewa musulmi kasuwanci suka rike saye da sayarwa suka rike sana'o'i suka rike wanda ya sa su ya bunƙasa domin dai ba ka ba da zakka sai kana da abu bada zakan nan kuwa tana daga matakai ko abubuwa ko makamai da musulunci ke amfani su wajen magance matsalar talauci gaba ɗaya ba wai ba a rage talauci ba a magance shi gaba daya ibn al-asir ya rubuta a cikin littafinsa na tarihi a zamanin umar dan abdulaziz al khulafa khamisul khulafa kamar da ake masa kirari ko ake masa laqabi an na yi gari zakkan ba ba a bukata za ka zo da zakkan ma ba ma a bukata bai tilmali ya cika mutane ba su bukata sai dai ka ɗauki duk ka koma gida kuma kai ta fatan Allah ta wanda zaka bashi saboda adala adalci me yasa saboda mutanen zamanin sun dake sun kafe wajen nema ba su zauna ba ba sa jiran a basu su sai dai su bada wai ka ce Allah ba ku babu a sai dai Allah babu mu ba su saboda haka in ka ɗauko tarihin da yadda abin ya kasance ta jefo maganar cikin najeriya za ka iske cewa hatta musulunci ma ya shigo najeriya ta hanyar sayar da sayarwa ne asalin waɗanda suka zo da musulunci suka yaɗa shi a najeriya suka ilmantar da mutane musulunci ɗan kasuwa ne ta hanyar kasuwanci ne suka samu suka kurko ta sudan suka ɓallo suka ɓarko har suka shigo najeriya suna sayar da sayarwa kuma an suna sallah kuma aka ji suna kalmar shahada mutane suka za su tambaya ne wannan aka fara musu bayani ai gaji gaji suka fara sha'awa suka fara musulunta ashe hatta zuwa musulunci Najeriya da yaɗuwarsa ta hanyar kasuwanci su ko musulmin Najeriya su kansu sun yaɗa musulunci ne ta hanyar kasuwanci a wurare daban-daban daga sakkwato bayan jihadi misali nan kusa kusa ke na ma'ana ba ma bayan ba wa farkon zuwa musuluncin ba bayan ma jihadin shehu usman bin fodiyo akwai da dama waɗanda kasuwanci suka je wasu wuraren musamman ma kudancin ƙasar nan da kuma ƙasashen ƙetare da haka suka yada musulunci ya kai hausawa suka zauna a ghana suka yi karatun addini suka yi karatun sana'a suka zamanto suna da gari guda nasu ta wata hanya ce ta kasuwanci ya aka yi ƙasashen da ke makwabtaka da najeriya irin su kamaru irin su chadi irin su benin irin su niger ya aka yi musulunci ya kai gare su ko musulunci ya haɓaka ta hanyar kawai aka yi guruf ne na yan da'awa aka da motoci aka ji aka yi musu waje aka dawo ta wata hanya ce ta hanyar kasuwanci a shekenan kaga kasuwanci ba kawai ya tsaya wajen bunƙasa tattalin arziki ba ne ban daga tasirin kasuwanci akwai maganan ma shigowar musulunci najeriya da kuma isar da saƙon musulunci daga najeriya zuwa wasu ƙasashen mutane nawa suka tashi daga najeriya suka tafi sudan da sunan kasuwanci kuma suka zama malamai ma a can mutane ne suka tashi ga Najeriya suka tafi Libya da sunan kasuwanci kuma suka samu karatu har ma suka zaune gari suka ji daɗi suka zaune gari kai ta kasuwanci abu ne mai albarka a shi tarihi na nuna mana cewa a najeriya musulmi sun yi fice wajen kasuwanci da saye da sayarwa da safara da kuma sana'o'i irin abin da shi ne ma ya gina ƙasar da ake kira najeriya ta samu kanta inda take a kowa ya sani kafin bayyanar mai man fetur a gano shi a iya haƙo shi a sarrafa shi har ya zamanto abin da ake iya samun kuɗi da shi ƙasar nan ta dogara ne kacokan a kan noma da kasuwanci wanda kashi saba'in da biyar bisa ɗarinsa a arewa ake yi su kuma yan arewa kashi sittin da biyar zuwa saba'in bisa ɗari duk musulmi ne kaga ke na ashe hatta ma gina ƙasar najeriya daga albarkar noma da kiwo da kasuwanci ne wanda musulmin arewa suka shahara da shi aka yi amfani aka tatse su albarkar da Allah ya sa abin ya zama an gina kasar da ake kira Najeriya da wasu yau suke kafafa suke tutiya da ita kuma ta sana'ar noma na gyada wanda aka rika yin bala akwai abin da ya bunƙasa tattalin arzikin Najeriya kamar bala a tarihi akwai kudin da aka yi amfani da shi wajen samar da injina da mashina da karafunan da ake bukata wajen ma haƙo sinadarin mai akwai abin da aka yi amfani da shi wajen gina lagos da gina abuja a tarihance kamar albarkar da aka samu na kudin da ke shigowa wannan ƙasa daga irin abin da ake safararsa ake fita da shi waje na gada da sauran abubuwan da ake noma daga najeriya kafin ba shekara ta dubu ɗaya da dari tara da saba'in da biyar wanda shi ne lokaci na farko da mai ya fara bunƙasa a najeriya babu ko wani abu da ke kawo wannan ƙasan kuɗi kamar noma su ne manoman na hakika ɗan arewa su ne ne yan arewa na hakika musulmi ashe ba za ka raba musulmi da noma ba kamar yadda ba za ka raba su da kasuwanci ba a ina na karka hawan auduga aka rika zuwa kuloti iyayenmu da kakanninmu wanda irin sana'a ce kowane irin abu ne ba su yi ba wasu jihohi ne ba su tafi ba domin awon auduga a ina ke noma ta a arewa a awanta su samu kuɗi su samu abinci kuma a fitar da wannan audigan, a sarrafa a kawo mana kayan sawa kuma ƙasa ta samu kuɗin shiga ni dai na sani ko mahaifina ya je jihohin da inda a yanzu a wannan zaman ne ba zai iya zuwa ba kuma dalilin kawai awon auduga dalilin awon auduga duk kakanninmu mu sun taso a matsayin masu wannan sana'a ce saboda gwargwado sun yi karatu sai na turawa sun amintu da su dama kuma suna da ɗalibai na karantar da addini saboda haka malamai ne su to kuma ga sun ɗan san yaƙi da jahilci da haka sai zama ana ba su dukiya su suke zuwa su wannan aure kuma na san a cikin cikinmu nan kila ba akwai waɗanda suka daga cikin dattawan da kenan sannan akwai waɗanda yayyinsu ko kuma iyayensu da kakannin suka yi irin wanda nawan suka yi ko fiye da haka duk wannan na fa'idantar da mu cewa ashe kasuwanci a da an san shi a wurin mu musulmi kamar yadda aka san noma da sauran sana'o'in hannu a wurin mu musulmi ashe ba a wannan bangare na wannan ƙasa da musulmi suke da rinjaye ne aka yi fitattun 'yan kasuwan da duniya ta san 'yan kasuwa ne ko masu kuɗi ba irin su kundila a kano irin su ɗantata an waye gari tarihi ya bayyana mana cewa kundila saboda dukiya da kuma alkhairinsa da yadda yake taimako har kirari ake yi in abu ya gagara a ce ya gagari kundila saboda a lokacinsa ba abin da ke gagararsa inda na kuɗi ne aka ce idan ana zaune ana hira don wata mai gida ta zo ko da ta zo da buhu guda ne mutanen da ke zaune suna da sha'awanci zai ce kawai ta jiyo ne a ba ta kudin tafi abinta ba abin da zai siya ya rara duk abin da ta mu soyawa sai ya sai da shi duka domin a ci kawai sai za ya ke cewa to duk abin da ka ga ga rukun dina to wannan abu a zo a gan shi dan ta ta kafin shi kansa alhassan din ko alhassan da ake cewa iyayensa manyan masu kuɗi ne manyan yan kasuwa ne duniya ta ce da haka ta yarda da haka ta san da haka masu da sayarwa ne kuma ga sana'o'i daban-daban da suke yi har aka waye gari yau idan ana magana za a ce gidan alakawa da ta je koki a kano kake gidan alasawa ba ka bukatan ka biya kwabo za a nuna maka inda za ka ai daga cikin zuriyar gidan ne aka samu dangote wanda ake cewa a najeriya a yanzu haka babu wani mai saye da sayarwa da ya kai shi kuɗi in ya saye da sayarwa ne ba wai sana'a ba saye da sayarwa ba wanda ya kai shi kuɗi a iya abin da ake da shi na bayani domin kina akwai masu kuɗin koyo da ba a san su ba amma dai wanda na nasu ya bayyana har hukuma ta san da shi al'umma ta san da shi yana da ƙididdiga to babu kamar shi musulmi ne ba kuma yanzu ba kawai ya tsaya a kan saye da sayarwa ba ne ya tashi daga kawai saye da sayarwa ya faɗaɗa ya koma zuwa ga sana'o'i fitar da waɗansu abubuwa sana'anta waɗansu abubuwa production duk wannan tarihi ne kuma abu ne da yake mun sani wato ma sun sani fiye da ni cewa wannan shine yadda musulmi suka samu kansu a wannan ƙasa a fagen kasuwanci da saye da sayarwa da sana'o'i na hannu aka waye gari ba a yi ba tare da su ba su ne ma suke faɗi a ji wannan baya ma rasa alaƙa da ta shugabanni da aka yi ta samu daga arewa saboda ai in kana da abin faɗa ai dole saurare ka mai kumban susa ai na da ta cewa bai zama yakiyar musabban umairu ba wacce ki bata ma musulunta ba suka raba jaha da gari tsakanin ta da ɗanta musabban umairu ai multibiloniya ce ta mace ce ba amma mai kamar maza saboda abin hannunta in ce magana a saurara in ta ba da umarni abin kai ma alfahari ne a ganta tana tare da ɗanta da aka zama dole a da saboda traf da muka gada daga malamai magabata mai bayani a kan kasuwanci da tattalin arziki da yadda ake gudanarwa a tsuwurwurta shi a kyautata ma'amalarsa da abin da ya shafi gudanarwa da mulki mu mun san shi ta hanyar musulunci ba ta hanyar mai jan kunni ba sai aka waye gari dole ne mai jagorancin kasar gaba daya to sai da hakan ya haifar mana da mene ya haifar da uwa ya haifar da ɗa mai ido gare ya haifar da wani abu za mai kafafa mai tukiya da shi a yau sai da wannan abin a yau an waye gari la yusminu wa la yughni min ju'in an waye gari kamar ba ba a taɓa yi ba tankar ma bai taɓa hukuwa ba a cikinmu domin ko a yau sai da manta mutuwar zuciya ta zo ta jallabe mu ta addabe mu maula ta zamanto ɗabi'a bara ta zama sana'a har ka ga mabaraci yana cewa mabaraci ɗan ƙwarsa ya sana'a wallahi tallahi yanzu an kai haka bayan sun bai sa kwan lafiya lafiya sana'a ko mai take sana'ar wai bara aka wari gari a cikin kasuwanninmu da ke arewa ina yawan ambatan arewa ba don babu musulmi a kudu ba amma saboda in kana maganar musulmi dai a najeriya inda za ka fara magana arewa ce za nake yawan ambatan arewa kuma irin wannan yanayin da salak a nan arewa shi ke ga sauran jawoyin da ke da musulmin da yawa a ƙasar nan kamar lagos kamar oyo musulmi na da yawa a oyo musulmi ana kiyasin sun kai kashi saba'in ko tamanin bisa ɗari a lagos kashi casa'in bisa ɗari duk musulmi ne amma irin abin da ke faruwa a nan yanzu shi ke faruwa a can ɗin ba kawai bambancin shi ne su ba a ganewa da yawa saboda sun yadda a ƙabilance su rufa wa juna kuma asiri mu kuwa abin da ke tare da mu ba arewancin ba arewanci ba ba ɓangaranci ba ba musulunci ba ba komai ba ba ba ba ta yawa a cikin da zai kasuwar sokoto babban kasuwar sokoto ka ga waɗanda ba musulmi ba musamman 'yan ɗabilan ibo su nawa ne a wurin gaba ɗaya kasuwancin sun mamaye shi ka je kano in ta cire kasuwar dawanau wanda aka ce zuma sun fara sun ma shiga ka kuma cire wannan kasuwar ta ɗan ƙere-ƙeren kwanoni da tukwane kasuwar littafai da ake ce mata kurmi in ka tuna waɗannan kasuwannin guda biyu a kanan ma za ka sha mamaki idan ka shiga in ko ka je sabon gari ma za ka manta a kano kake wai kasuwancin ma da muka tayar da shi a yau ba mu a wurin ka zo shek abubakar mahamudu gumi a nan cikin garin kaduna da nake wannan jawabin yaya da lantana ka je Zariya. idan ka tuna kasuwar tudun wada da kasuwar cikin garin zaria babu wata kasuwa da ba za ta ga adadi mai yawa da zai firgita ta ba na waɗanda ba musulmi ba an waye gari yau sai dai waɗanda suke da ɗan kishi a cikin musulmi wai su je su yaro su zaman yaro ga waɗanda ba musulmi ba waka ibu shayyar wa dahar bin nasu kullat an waye gari abubuwa sun canza mu muke da shi mun miƙa an karɓe muna ma nema a bamu ko da a raba biyu mun ma kasa samu wanda ya dai da abin da wani ke cewa inni ta zakar wa zikra mu'arrikatun majdan مجدا تليدا بأيدينا أضعناه أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناهاه كم شرفتنا yadun Kuna na كنا ta وذات يملكنا شعب ملكناه duk inda ka zo musulunci yau gaba daya an waye gari musulunci ya zamanto kamar tsuntsu da ke da datsatsun fuka-fukai zai iya tashi ta haka musulunci da musulmi suke a yau an waye gari waɗanda muke juyawa mu muke mata jagoranci muke mulkarsu muke nuna masa hanya muke wayar masa da kai yau su suke so su wayar da kanmu wanda ke karkashin mulkin yau su ne suke mulkar mu saboda mutuwar zuciya saboda ɗabi'ar maula saboda sana'ar bara kuma abin ta kai ci sai ta waye gari ana so a musulmin da abubuwan so ne muna jin malamai na fitowa kwalo-kwalo ta kafafen watsa labarai suna kokarin kare yawon bara tamkar ba za a iya karanta qur'ani a sauki a haddace ba sai an yi bara wanda ko a kare karatun allon wanda har yanzu muna fahimtar ya fi kawo wa mutane saurin hadda da kuma ma samun ilimi in sun fara neman ilimin littafai fiye da karatun da ake na islamiyya sai yasa sudan da libya suka koma ma wannan tsarin domin kuma kare wannan a a wasu ana haɗa baran da karatun kamar abu biyu ne waɗanda ba yadda za a raba su ba za ka hada ba sai ka yi bara sai ka yi waɗanɗan su shi kuma wanda ya fito ya kare wannan abin ya nuna abin da ake nufi kenan hatta da faɗin Allah ta'ala man zalla bi ya Allah la sarfa na sana bara ake nufi shi kuma na shayan ba ka bara shi na shi ba bara ba kuma sun hadda ɗan uwan ba su mara kuma sun hadda kai kuma da ni da mu da su an ce hanyar haddan shi ne mu je a sai da za a waye gari in kana neman yan a asalin su daga karatun allo suka fito in kana neman yan bandan siyasa masu sa hoda ko fenti a fuska suna iwa a saman mota shi wanda yake kamfen na cikin mota wai take bullet proof ne ga dan sanda tare da shi ga bindiga a hannu ga kuma ainihin motocin yan sanda suna ba shi kariya dan shi kuma yana karkashin iya kwandishin yana bacci a gida ko yana turai yana karatun digiri in ka bincika za a ga da karatun allo suka fito idan ta je gidajen da ake samun mata masu zaman kansu ko kuma inda yake akwai otal da ake cin abinci wanda za ka suna wanke-wanken nan ka duba galibinsu ba 'yan garin ba ne daga wani gari suka fito kuma sun zo karatu irin wannan to kuma wannan an ce sai an daure masa gindi sai an mai rawanin qur'ani an mashi yani rigan sunna an mashi takalmin asarai na sahabbai a ce duk wani abin da ake nufi wannan yasa sai rawa ta canza na gaba sai ya koma baya aka waye gari kaddun da muke da shi a najeriya mun samu ta'akhur maimakon ilimi mun zama jahilci muke ciki maimakon bunƙasa mun zama tawaya maimakon jagoranci ana jagorantar mu ne maimakon mu zama abin koyi mu ne muke koyi taimako a girmama mu sai ana wulakanta mu maimakon shahara sai muka samu tawaya maimakon a waye gari muna da aulawiyat mun san menene za mu gabatar akan menene za mu jinkirta sai muka koma muna samun ainihin kubuliyat ya ki can ya ka nan hari kawai ban kaura sai na manto idan ana maganar duniyar kasuwanci a yau a najeriya ba a sa musulmi a sahun farko ko da yake ka yi ta ya akwai dan bace ka yi ta ya akwai cancanci to banda su da wane da wane da wane wanda bai duka kirka su a yatsun ka zuwa na gaba ba sai kuma wane ka ga babu kasuwancin aka yi gari masana'antu da muke da su a da saboda ana ganin mun kisa zuwa a kafa mana masana'antu a yau babu duk sun zama mushe mushen ka ne kawai muke da su wai har aka bincike a shekara ta dubu biyu da shida a wannan kasar a arewacin najeriya aka gano cewa masana'antu da ake da su a ji'a garin aba a cikin jihar abia kawai aba tarkada da umahiya da sauran bangarori na kasuwanci a cikin jihar abia na aba kawai masana'antun sun fi na arewa gaba daya yawa bincike ne aka yi bincike na jami'a ka je kano akwai sharaɗa sunan wurin industrial estate ko industrial agony saboda wuri na masana'antu yau waɗanne ne ke da rai a cikin ashirin da bakwai ko da tar da ake da su babu guda bakwai masu rai ba da ta kama hanyar sharaɗa kana zuwa zai daidai wannan wurin ka wuce bankin uda da ke nan sharaɗa ka kama hanya kai ƙasa in ka ba da jin ƙaran injina idan ƙarfe bakwai da rabi zuwa takwas sai ka ba da ganin motoci na zarya a wurin in ƙarfe hudu da rabi zuwa biyar sai ka ba da ganin motoci na zarya an tashi aiki in ka ba da ganin masu sana'o'i suna shiga wurin masu sana'o'in sai da abubuwa za ka yi mamaki amma a yau wurin ya zama yadda ka san makabarta ba ta ganin kowa sai wanda lura ta kai shi idan ka tsara gaba ta can cikin gari ta da kai nan ba na'antu ne da ma na'antu wurin ya shahara to yanzu kamfanoni nawa ne masu rai a wurin wannan ba na maganan kano kenan kanan nan da ta shahara da wannan kamfanin da ake kira dala foods wanda wannan kamfanin yana tumatirin gwangwani yana yin abubuwa daban-daban a yau tun da aka saya aka rufe shi ba a sake buɗe shi ba ma'aikata fiye da hamsin da ke aiki sun koma kila sai dai bara wasu ko masu kishin kan sun je sun nemi dan wani abu da su to na kasuwanci idan ka dawo ban kaduna ɓangaren kaduna south kai ba ma can ciki ba kama hanya nan kawai ta da hanyar bypass za ka riga hanyar abuja a akwai kambanoni da yawa da kamfanonin nawa ne masu rai yanzu na tabbata za ku bayan kaɗan ne in ka kama hanyar sabuwar kasuwa a sabuwar tasha ka da hanyar can ina ne hanyar ina ke kiran wurin hanyar eh, ce ko in ka kama na akwai kamfanoni ina ka ce ba su a zariya akwai industrial abiru a cikaji ni daga dogarawa nake na sani muna ƙanana yana daga abin da ke birge mu wanda ba zan manta ba har an koma ga Allah karfe goma da rabi zuwa sha ɗaya mukan fito don mu shaƙi ƙanshin turare daga gidan turare AJCO sannan kuma abincin da ake dabawa a matsayin mu na mutanen ƙauye ba mu san irin shi ba ƙamshin shi na kai mana har dogarawa a yau yadda ka san tsohuwar makabarta haka duk waɗannan kamfanonin suke ba kamfani mai rai ko ka daina yin wani abu wallahi mushen gida ka ne ba komai ciki amma a nan yake da AGC wanda muke kira gidan turare wanda bangare na UAC a nan ne ake da John Hall inda ake kera tarakta taraktar noma mun ta zo mun ga suna da shi ana yi ana assembling amma babu komai ana yake da Cadbury a ne ake da wannan kamfanin keken mai da sunan wannan keken comrade cycle wannan kamfanin ana ake da shi akwai lokacin da muke kanana muna zuwa akwai wani abu ne da ba san kore ba ko shi ne fiya da yanzu na sani ko wani abu ne muna da kira shi batu bature mukan je mu ci turawa za ka gani bakakken fata za a ana ta hada hadar alkhairi mun kafa da muke kawai iyayenmu sun samu alkhairi ta sana'ar da suka rike suna kaiwa ana shi a yau ba komai idan ka bai kuntuwa na ba da canza gani ba to haka da abin yake a bakin abin da ya shafi gudanarwa na hada-hadar kudi financial sector ba mu da komai ba mu da kowa in ma rahima rabbi musulmi an waye gari a yau muna da bankuna masu amsa sunan banki a najeriya bankin kasuwanci commercial banks kenan ko muna da ashirin a yau a cikin ashirin da nan bankuna biyu ne kacal suke da ma shugabannin gudanarwa musulmi daga unity bank ɗan tatsitsin banki da ya tattaro mutane tara ko bankuna tara saboda dama na arewa ne galibin su sai kuma GT bank su ne suke da shugabannin gudanarwa musulmi ban da waɗannan biyun sauran duka ba musulmi ba ne sannan a cikin ma biyun menene namu menene namu stake din menene namu a ciki yau shekara goma sha bakwai tun da gwamnatin ƙasan nan a ƙarƙashin mulkin soja ta fitar da doka wadda za ta kula da hada-hadar banki da kuma sauran ɓangarori na hada-hadar kuɗi dokar da suka sa mata suna bank and other financial institutions decree a shekara ta 1991 wanda a wannan doka aka ba musulmin najeriya dama za su iya yin wani abu da za su kubuta daga masifar riba ribar da ke karya tattalin arziki yake haifar da take haifar da gaba take haifar da bala'i da barna a cikin al'umma har yau ba mu da kwara daya jaiz ne shi kuma har yanzu dai ba a haife shi ba yana cikin mahaifa har zama shekaru ya ki fitowa tare da cewa dan dubu dan biliyan ashirin da biyar ɗin da aka ce kowane banki na kasuwanci ya mallaka ba wani abu ne zai gagari mutum ɗaya ba daga cikin musulmin najeriya mutum ɗaya biliyan ashirin da biyar akwai waɗanda bayani ya zo mana akan cewa ba su ma sa abin da suka mallaka ba a duniya wallahi akwai su akwai waɗanda a rayuwarsu sun je inda suka je aka zo aka gaishe su saboda an zo wasu nan su a manya-manyan wurare cewa su suka mallaki abinci su ne ciyamomin kamfanin su ba su san suna da kamfanonin a wurin ba amma daga lokacin da babban bankin najeriya central bank of nigeria ya zo da tsari a watan shida watan jun kenan shekara ta 2004 cewa an ba da har zuwa ƙarshen shekarar 2005 disamba 2005 kowane banki da yake sanya kasuwanci ya hada-hadar kasuwanci ya mallaki wannan adadi na biliyan 25 daga disamba 2005 zuwa yau shekara nawa shekara uku ba wata hudu har yau musulmin najeriya an ce an samu biliyan 25 mun gode wa allah amma dai dai wannan dai banki ya zama shekarau ya dai ki fitowa na tuna bara waccan a nan wurin a kan wannan teburin na yi wata magana dangane da ja'i har wani ɗan uwa ya zo bayani wallahi a lokacin na ɗauka ba daɗewa ba za ga wani abu ya faru to amma kafe cewa zai zauna a ciki ba zai fito ba saboda haka idan akwai shekararrau to gashi dai an samu amma dai muna roƙon Allah ya sa albarka ya ba da ikon a samu ya zamanto wannan banki ya samu lasisin kuma ya fara aiki sai dai kawai wani abu da ya zama dole in isara da shi musamman da yake na san nan wurin na daga wuraren da idan mai maganan waɗanda abin ya shafa za su ji cewa daga cikin abin da ke nuna ƙarin matsalar mu musulmi a najeriya shine rashin tsarin bankin Jaiz ɗin nan ya karɓi kuɗin mutane me yi da kuɗin har yau ba a gaya mana kuɗin mu da muka sa bai ma san me ake da shi ba an ajiye ne kawai a daskare wanda baya daga cikin tsarin gudanarwa na hada hada dukiya ko ko ana mu'amala da shi a wani wuri wanda ba mu sani ba ba kuma kama da dividend ba musulmi ne kane ke da wannan in ba musulmi ba wanda za a zauna a haka shekara kusan biyar ana zaune ba a ce ma kowa komai ba kuma kuma al'umma na hannu na faɗi wannan da gangar domin na san kila za a ba da amsa in na gama kamar yadda aka ba da amsa wancan shekara shekara biyu da ta wuce da ne irin wannan magana in ba musulmi ba wanda za su yi wannan musulmi ne kadai za su rika dukiyarka za su ne dukan mu amma ba tare da bayani ba wannan kadai yake nuna irin abin da ke fuskantar mu na kalubale ba su ba mu san yin sana'o'i mu musulmin Najeriya kowa dan tireda yake so zama dan gwangwan tireda kuwa ba ta magance talauci a duniya kowa duk wanda yake da ilimi na tattalin arziki ya san tireda ba abin da yake magance talauci bane bayan tana da babban shago a kasuwa komai girman shagon da ya ka iya ɗaukan ma'aikata ashirin ko ba ka ba duk yadda ke shagon nan da za ka je ka kafa factory ko mun kankantar shi ko fiye wata za ka yi kila ka kada dauki mutum hamsin aiki to ba ma san sana'o'i sai dai kawai kasuwancin saye da sayarwa ba ni kuɗi in baka kaya ba abu ne mara kyau ba tabbas abu ne mai kyau kuma a bayan can musulmi sun shahara da shi amma a yau a duniyar a duniyar kasuwanci wannan baya rage baya rage talauci da yawa ya rage talauci kuma shi yasa dole ne musulmi ko ma kasar Najeriya gaba daya ta ci gaba da samun matsala domin dole ne mu dogara da kayan da ake shigo da shi tunda ba su da sana'anta namu dan bangon kawai muke so mu tara sai sai da sayarwa yanzu ko dan gwata ne ya shara da shi sai da shekara nawa yana sai da sayarwa kafin ya fara tunanin shi ma fara sana'antawa daga lokacin da ya fara sana'antawa yaya bunƙasar arzikinsa to wannan ma daga alamomi ko dalilan da suka kawo mana ci baya a harkar kasuwanci a harkar sayar da sayarwa a harkar sana'o'i da tattalin arziki baki ɗaya to kun ga ashe kenan jiya ba yau ba musulmin najeriya a jiya a harkar kasuwanci da sana'o'i da bunƙasan tattalin arziki ba su ne musulmin najeriya a yau ba ba na jin cewa akwai wanda ke inkarin haka to sannan bayan duk waɗannan matsalolin kuma to sai kuma zama akwai waɗansu nau'o'in ƙalubale da musulmi ke fuskanta dangane da kasuwanci ɗin kansa da sauran hanyoyi na bunƙasawa da kyau tattalin arziki a wannan lokacin salon kasuwanci ya canza a duniya a da ana da hada ne ta hanyar ba ni gishiri in ba ka manda shi yasa wai a fage na sanin tarihin kuɗi sai ana karantar da cewa kuɗi ya samu matakai guda shida matakin farko matakin ba ni gishirin ba ka manda furar da zata mataki na biyu matakin ware waɗansu abubuwan amfani a ɗauka su ne ma'auni na kuɗi ke ta cewa commodity money mataki na uku shi ne matakin samar da waɗansu ƙarafuna ko diddiga na waɗansu sinadarai da ake amfani da su wanda ya haɗa hadda zinare da azurfa duk da cewa masu nauyi ne wani su ne ma'auni na sai da sayarwa shi ne ake kira metallic money a ƙarƙashin metallic money ne aka samu irin su fulus ɗin nan da ake ta jayayya a kai ana na ana nan sai aka zo aka samar da ci gaba a mataki na hudu aka samu takardu na kuɗi paper money ana na ana nan sai aka ga akwai haɗari ka ciyawo da kuɗi ya kamata a wuce wannan matakin Allah sai ta yi mu matakin da ake kira matakin rike abin da zai tsaya a matsayin kuɗi miyamun kamar su cek ɗin nan ceki na banki kamar irin su draft bank draft da akan ce da sauransu to sai masana irin su balatan da suke cewa to yanzu an ma wuce wannan yau an koma matakin kuɗi na amfani da na'ura mai amfani da kwakwalwa suna ke kira electronic money wanda yau kana kwance a kan gadonka sai kai hada-hada ta biliyan ɗaya ko fiye da haka kana kan gado ta hanyar kawai kwankwasa ɗan kwaɗan kwamfuta ka ɗan buga shi ƙyar shi na sai isar da saƙo ba kashi wannan ne aka waye gari ana bayan da ɗan kati kawai sai ka je wani shago ko ka je wani banki an ma tashi bankin cikin dare sai ka je ka ɗan tura wani ɗan kati wai suna ce mai atm kawai sai ka shiro kuɗinka ka ga wani inji kawai yana taimaka abin nan sai baka kuɗi kuma wannan ke nuna mana ashe duniya ci gaba take kuma ba a zauna a inda ake a baya ba to dan kasuwan da ya zauna a inda yake shekara ashirin talatin ai an wuce shi kuma to mu kasuwanci ma da shi yana ta kan gaba baya ballan kuma kuma yi magana a kan irin kalubalen da ke fuskantar al'umma sannan ban da wannan da abin da ya shafi kokarin mai da duniyar nan a wajen hada-hada ta koma kamar ɗan ƙauye guda ɗaya globalization duniyar su ake ta koma kamar ƙauye kamar ka tashi daga nan ne kawai a masallaci su tambayi haka ake so a mai duniya irin mai ba yadda za a waye gari kana tunanin neman wani abu ba za kuma ka iya samu a lokacin ba domin kuma ba yin masana in ma babu masana wancan ma babu ɗan kasuwancin ma ba mai ɗan gwamnatin ma babu ballantana na yi magana ma har a san irin wannan kalubale na sabon yanayin da salo na kasuwanci ba zan manta ba ba daɗewa ba akwai wani shiri da muka gabatarwa ɗan kasuwa ko masu sana'a da ke fanteka zaria an masu bita na yini biyu a zaria ina daga cikin waɗanda suka gabatar da bayanai a wurin saboda ma'aikatar kimiyya da fasaha ta jiha ministry of science and technology sun tsara a gabatar da wannan abu daga cikin abubuwan da suka yi ta magana wanda zan kawo shi nan saboda alaƙarsa da sabon salon kasuwanci shine duk bayanan da aka yi sun fahimta ga yadda za ka fara ma sana'ar ga yadda za ka haɓaka ta ga yadda za ka ɗaukaka ta ga yadda za ka yi rijista ga yadda za ka ga shi komai da komai da yadda ake gudanarwa da yadda ake sa ido a kan shiga da fitan kuɗi da sauransu duk da aka suka ce to ai wai babu tallafi ne da zai ba su dama su iya yin kaza ko su kaza ko su kaza da gaske shawarar da aka ba su aka ce to ai inda matsalar take kuna ɗauka komai sai an muku yanzu kai ba ka da ƙarfin da za ka je ma Lagos ka siyo wani abu amma mai zai hana ku haɗa ta tsakanin zaidu da amur da bakaru ku haɗa ɗan abin da kuke da shi ku yi oda daga Lagos mota ɗaya saboda duniya ta tashi daga tunanin komai kai kai kadai akwai tsarin haɗaka ai musaya wajen kuɗin ai musayar amfani wajen tunani da basira ai musayar amfani wajen ƙwarewa da shahara ai musayar amfani wajen abin da yake da alaƙa da amfani da na'ura da saboda zan abin da zaki na kasuwanci da sana'a ya ta'allaka ne akan ilimi in ba ka da ilimi yau an baka a baya akwai da dama daga 'yan kasuwanmu da ba su taɓa sanin yadda ma za su iya canza abin da suke kai a yau ya koma ya tsara abin da suke kai ba in an kwatanta shi da magoji kai ba wannan ba a shekara ta 2005 2005 akwai training da muka yi wa 'yan kasuwa a kano a ƙarƙashin hukumar a ta sahu a nan mambaya gidan mambaya aka yi wannan taron aka nemo 'yan kasuwa daban-daban na kano suka halittu wannan taron ina da gudun gabatar da bayanai a kan yadda aikin akanta ke da mahimmanci da irin yadda lissafin kuɗi da kasuwanci yake da tasiri wajen haɓakan arziki dama na rubuta takarda ta shafin ta hamsin da hausa duk abin da ake yi na accounting din nan da ake koya wa ɗalibai don na san tsara abin da ke mai dai sauki gare su da hausa aka ji a gabatar da zan manta ba da na zo yana bayani matakan da ake lissafi sai na zo bayani akan abin da ake kira gross profit wato abin da zai nuna bambancin kudin kaya da ta siyo da kuma kudin da ta sai da na kayan da nake ta idan an zo na matakin yan kasuwa da dama ka dauka sun samu riba ko ba ka ba ya siyo kaya naira dubu daya ya biya kudin dako naira ɗari ya zo ta ga shi mai kan dubu ɗaya ɗari ɗaya da ya sai da kayan sai ya samu dubu ɗaya da ɗari biyu ya ci riba ko bai ci ba amma babu riba tukuna ina ka sani shagon da ya zauna zai biyan haya kafin a kawo kayan da yawa ba bai zai rikasta da yanzu ba kila ma ya buga wayan aka riƙe layin kuma aka cire kuɗi bai ci abinci ba a duk kwanakin nan da ya kafin ya sai da kayan baya san iskar banka bai biya kuɗin nema ba wani mabara ci bai zo ba ya ɗauko daga cikin wannan ciniki da ya ba su naira goma bai ci abincin rana yana cikin ci wani ya zo a matsayin ba ko ya zo da shi yake shi ma a kame kwano guda ba duk waɗannan ba daga cikin kuɗin da ya ci nufin ba daga cikin kuɗin kasuwanci da ake mai hidima ba in bai cire wannan ya haɗa da kuɗin wahalar da ya yi da kuɗin sai kaya ba sannan ya duba kuɗin da ya ci nufin in ya fi sannan ya ya ci riba ba in bai bai san akwai matsala ba to akwai matsala wallahi ɗan kasuwar dukansu suka ce suna tsayawa a gross profit ne su ɗauka sun samu riba dukkan su ba wanda ya musa a cikin su wannan shine irin kasuwancin da muke mu musulmin Najeriya ya za a ci gaba ashe ba mu bane waɗanda suke za mu gina za mu fara shago ɗan kiyos provision ne magi kwai gishiri kaza kaza da sauransu shi ne mai gida matan shi biyu ɗayan shi bakwai yamma na yi za a ɗaura sanwan miya sai a ce a je shago a karɓo magi in ba bai da shagon kuɗin shi zai cire ya siyo magi yanzu da yake da shago sai ya ɗauko magi daga shago ya bada ba kuma zai biya kuɗin da shagon ba saboda shi a wurinsa shi ne shagon shagon shi ne shi maimakon ya ɗauka shago daban shi daban sai ya ce shi ne shago shago shi anta ana wa ana anta